أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يهدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala ya kawo mu yau bakwai ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1443 kuma yau takwas ga watan hudu miladiyya 2022 yau juma'a a wannan masallaci namu masjidu sayyidina Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan kamar yadda aka saba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya riko da hannuwanmu ya saita harsunanmu ya buɗe kirazanmu domin fahimtar littafinsa Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa kuma ake karanta mana idan ba a manta ba tafsirinmu yana gudana a aya ta farko a cikin suratul fatiha wato alhamdulillahi rabbil alamin a inda mun karanta mun yi tafsirin wasu ɓangarora nata da izinin Allah za mu ci gaba anan bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Allah ta'ala yana cewa alhamdulillahi rabbil alamin yabo da kirani da ban girma da jinjina su tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin halittu gabaki daya mun ji ne ake nufi da alhamd sannan mun ji fassara kalmar Allah wadda Allah ya danganta ta a matsayin sunansa na farko wanda ake danganta sunayensa ga baki ɗaya zuwa ga wannan sunan mai girma mun ji ma'anarsa da kuma tasirinsa ga bayi na Allah maɗaukakin sarki muna tafsirin rabbi rabbi al'alami rabb kamar yadda aka faɗa mana al'imam ibn jarir na tsabari ya ce a lugar larabci kusan duk kalma rabbu tana koma zuwa ga abu uku ne ko dai rabbu shay'i wato in an ce rabbu shai ana nufin malikuhu wanda ya mallake shi ko rabbu shay'i muslihuhu wanda yake kula da shi yake renansa yake tsara shi yake inganta shi to duk wannan kalmar ta kunshi kalmar arab har muka faɗi cewa ba a faɗinta ga wani shi kaɗai kai a carab sai Allah Allah kawai shi ne arrabu amma in wani za a danganta ma wannan sunan to sai dai a faɗi a ɓangaren da yake kamar yadda muka ce ana cewa rabbu daula ai ana nufin ra'isu ha ke nan, ra'isu ha kage rabbu daulati ra'isu daula kamar yadda ake cewa rabbul auladi ai muhazzibuhum wa muslihuhum mai tarbiyyarsu kamar yadda ake cewa rabbud dari ay malisuha ne gida wanda ya mallaki gida duk wannan ma'anonin guda uku su ne duk wata ma'ana da malamai suka ba kalmar rabbu suke komawa zuwa gare su babban malami al'allamatu sa'adi rahmatullahi alaihi yana faɗi a tafsirin sai ce an rabbu huwa al-murabbi jami'al alamin in ka ce arab kana nufin Allah shi shine murabbi jami al'adani, al-murabbi jami'al al'adani wanda yake renan dukkan talikansa dukkan halittunsa da shi yake renan su in an ce ko reno ne kula ingantawa tsarewa alkintawa ingantawa haɓaka duk kalmar tarbiyya na ɗaukan wannan idan aka ce wani mai tarbiyya ne to ana nufin ya tsare abin da yake tarbiyya ana nufin ya kula da shi ana nufin ya ba shi bukatunsa duk wannan kalmar tarbiyya ce wa hum man siwa in an ce al'alamin ne duk waɗanda ba Allah ba duk wanda ba Allah ba to Allah shine mai tarbiyyarsa shine mai kula da shi shine mai renansa shine mai tsare shi bi khalqihi iyahu domin shi ya halice su shi ya halice su shi ya halice su kuma da ya halice su bai ba su rayuwa kara zai ba ya tsara mana yadda za mu rayuwa yadda za mu ci abinci yadda za mu sha abin sha yadda za mu yi aure yadda za mu kula da 'ya'ya yadda za mu shugabanci yadda za a yi ciniki yadda za a ci bashi ya za a biya bashi ya ake rubuta bashi duk wannan sai da Allah ta'ala yi mana bayani a ƙarƙashin fassarar tarbiyyar da ya yi mana wa ijadihi lahumul alati sannan Allah ya tanadan mana ababe da za mu amfani da su a rayuwa ka duba don Allah dutse yadda ake fasa dutse domin a samu abin gini ƙatan dutse aikaru ana fasa shi ana ɗibowa ana mulmula gidaje da shi sannan dutsen kala-kala wani mai ƙyalli wani fari wani jan dutse haka sannan ya tanadan mana kuɗi wanda za mu rika rayuwa da su asalin kuɗi zinariya da azurfa duka Allah ya tanadin mana duka waɗannan al'alat duk yana ƙarƙashin sunan Allah arrab wa in alihi alaihim sannan da ni'imar da yake mana ya saukar mana wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan Allah madaukakin sarki ya cika mana ni'imominsa waɗanda nake gani da waɗanda ba ma gani bin ni'amil azima da ni'imomi waɗanda suka manya manya allati law faqaduha lam yumkin lahum al baqau ni'imomin da da za a rasa su to ba zai rayu ba amma duk abin da za mu rayu sai da Allah subhanahu wata'ala ya tanadan mana shi shi yasa wasu malaman suke cewa binciken da wasu suke yi wasu ce wai za a yi karancin ruwa ruwa ba zai isa ba ruwan duniya zai kare kace duk ba gaskiya bane waɗannan ababa Allah ya tanaji su da iska da ruwa da wuta su suna nan sai dai in ɗan adam bai san inda zai je ya nemo su ba amma ba sa ƙarewa domin Allah ya ɗanfara rayuwarsu rayuwar ɗan adam da su samuwar ɗan adam tana da alaƙa da samuwar waɗannan halittar. Allah ya lice su a matsayin ni'ima ga ɗan adam ɗan adam ya rayu da su yanzu ka karanta ka kaddara cewa iskan nan da nake shaƙa wani ne Allah ya batta a hannunsa kana jin mutane za su mutu iska wannan iska oxygen da muke shaƙa mai daɗi kana jin da hannun wani take kana jin tuntuni mutum nawa za su mutu to kasancewarta ɗan adam ba zai iya rayuwa ba in ba ta ce Allah ya batta a hannun shi duk wannan yana ƙarƙashin ni'imar da Allah maɗaukacin sarki ya mana ruwa ruwa na asali Allah bai bar wani ya kula da shi ba ya zama shi yake kula da ruwa duk da buƙatar da ɗan adam yake da ita ta iska ta fi yawa fiye da buƙatar da yake da ita ta ruwa ta fi kaga shi yasa wani zubin sai kaga ana wahalar ruwa sai ga ana wahalar ruwa a wani waje fama bihim min ni'matin faminhu ta'ala duk wata ni'ima da ka gani to daga Allah take ko da Allah ya sa ta a hannun wani ka same ta to ba shi yama ba Allah yama asali Allah ne mai maka ne al-mun'imul asli ne mai ba da ni'ima na asali to shi ne sai al-allamatu sa'adi ya ce wa tarbiyatuhu ta'ala li khalqihi naw'ani kula da Allah yake yi ga bayinsa kala biyu ce wannan kular kala biyu ce ta kasu gida biyu akwai amma akwai hasa akwai kula ga manniya akwai kuma kula ke ɓantacciya kula da Allah ta'ala yake yi ga bayinsa kula wacce take ga manniyar kula akwai kuma kula wacce take keɓantacciya wadda ta keɓanci wasu daga cikin bayinsa ba duka ba fal'amatu hiya khalquhu lil makhluqin kular da Allah yake yi da sa ga manmiya ita ce halittar su da yake wa rizquhum da kuma azurta su da yake kaga arzikin Allah Allah ya ware wani banda wani kowa a cikin arzikin Allah yake wannan arzikin kowa yana cikin sa iyaka kai kila abin da kake kalla shine arziki to ba shi bane kila arziki amma arziki da ma'anar arziki to kowa na cikin arzikin Allah maɗaukacin sarki da musulmi da wanda ba musulmi ba da nema Allah da'a da wanda baya baya ma Allah da'a a cikin arzikin Allah yake wa hidayatuhum lima fihi masalihuhum allati fiha baqa'uhum fi dunya sannan da yadda Allah yake nuna musu su je su nemi abin da in sun neme shi sun same shi rayuwarsu za ta tabbata kaga wannan akwai bambanci tsakanin wanda musulmi ne da wanda ba musulmi ba babu bambanci idan wanda ba musulmi ba bai fita nema sai Allah ya fi bashi idan ya fi mekewa sai Allah madaukakin sarki ya bashi bai baka ba kaga wannan ta kula ce ta Allah ga manya Allah yana kula da bayinsa ga mamiyar kula ya halicci bayinsa ya azurta su ya shiryar da su abinda za su je su nema na rayuwar duniyarsu yanzu da yawa in ka zo kai bincike sai ka ga ababen da kake jiwaye da su hatta a masallacin nan aka ce maka kalli safa ababen da musulmai suka yi ba su da yawa in akwai ba wanda za a ce tsantsar musulmai ne su suka yi ko ba mu yi kasa-kasa a ce a kasashen musulmai aka yi su ba su da yawa in ma akwai ke akwai lokacin da za ka yi lissafi sai ka ga ababen da duk kake amfani da su ba a kasashen musulmai ake ba sun tashi sun koya sun iya shi kuma haka Allah yake mu'amala da bayansa a duniya duk wanda ya miƙe shi Allah zai taimaka a rayuwar duniya ko da bai da rabo a lahira amma a duniya idan yin abin da ya cancanta a yi na nema to sai Allah ya bashi saboda Allah ba a zalimi ba wannan yana cin ma'ana ar kasancewar Allah ubangiji wal khassatu amma kular Allah ke bantacciya tarbiyatu huli awliyaihi kular da Allah yake yi ga waliyansa masoyansa waɗanda suka yarda da shi a matsayin abun bauta shi kaɗai fa yurabbihim bil iman sai ya musu tarbiyya da imani ya kula da su ya ba su imani kaga wannan ba kowa Allah ke mawa ba sai waɗanda Allah ya zaɓa yake son su sai ya ba su imani sai ya kula da su wa yuwaffiquhum lahu sannan ya datar da su su zama sun dace da imani suna aikata abin da imani ya hukunta wa yukmiluhum sannan kuma ya cika su ya cika musu imani wa yadfa'u anhum as-sawarifa wal awa'iqa al-ha'ilata bainahum wa sannan Allah ya kawar musu da tarnakai da abubuwan da suke karkatar da mutane daga barin imani duk abin da zai sa ba za ka yi imani ba in Allah na son ka to sai ya kawo maka sai ya sa maka ibada ta zama mai sauki ka zama in ba ka yi ibada ba ne kake jin damuwa amma idan kai sai ka ji wani karkashi a jikinka kamar yadda Allah ta'ala ya sanya ma manzo Allah sama sallah ta zama mai ta zama masa sanyin zuciya waju'ilat qurratu aini fi salah kaga wannan kula ce ta Allah madaukakin sarki amma wata irin kula kula ke bantacciya ba ga manya ba so daga Allah ta'ala yana kula da bayinsa kula kala biyu kula ga manya ya halicce su ya azurta su yake shiryar da su zuwa ga abin da za su sama na rayuwar duniya wannan kula ce ga manya amma kula keɓantacciya ita ce kular da Allah yake yi ga bayinsa masu imani ya da imani ya cika musu imanin ya ba su ikon aiwatar da ayyukan imani sannan kuma ya hana su aikata abin da bai yadda da shi ba to shi ne sai yake cewa wa in ka tsaya ka kalli wannan kular ta Allah wanda yake na keɓantattun bayansa za ka fahimci cewa tawfiqu tarbiyatu tawfiq li kulli khairin wal ismati min kulli shar ita ce Allah ya kula da su ya datar da su su zama duk abin da yake na alkhairi suna son sa sannan ya tsare su duk abin da yake na sharri su zama ba sa Allah ka mana wannan tarbiyya to kaga wannan tarbiyya ce ke bantacciya sunan Allah ar-rabb kular da Allah yake yi a matsayinsa na ubangiji ga bayinsa ke bantattu ita ce ita ce wannan waccan kowa na ciki da kafiri da musulmi da wanda ya Allah da'a da wanda yake fajiri mai saban Allah dukkanin su sun yi tarayya a cikin arzikin Allah na duniya Allah yana ba da basira ta gane abubuwa ga wanda ya bi shi da wanda bai bi shi ba da wanda ya Allah da'a da wanda bai ma'alla da'a ba Allah madaukakin sarki yana nuna musu abin da yake na duniya amma imani sai wanda Allah ya zaba yake so ولعل هذا المعنى سر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب وتقيل إن جاء الألامة التعدي شي يسا ذاك نمك ينشن الدعاء إن النبا دا رب سكي دا النبا مك ينشن إذا ذاتي الدعاء وذاك جدا رب سكي أمبالي الدعاء فرقه الدعاء النبي آدم عليه السلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين shine fatalqa adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim lokacin da annabi adam da hawwa suka ci itaciyar da Allah ya hana su to shikenan wanadahuma rabbuhuma alam anhakuma عن تلكما الشجرة وأقول لكما lakuma الشيطان لكما عدو مبين Allah ya kira su. da annabi adam da matarsa Hauwa ya ce a ah, alam an hakuma an cin kuma shajarati ashe ban ana ku game da wannan bishiyar ba hakkuci wa aqul lakum inna shaytana lakum aduwwun mubin kuma ashe ba na faɗa muku wannan shaytanin abokin gaban ku bane mabayyani to qala rabbana zalamna anfusana nan take sai suka ce ya Allah ya ubangiji zalamna anfusana mun cuci kanmu fa in lam lana ya Allah idan baka yi mana aikin gafara ba ka rufa mana asiri ka goge mana laifinmu wata rahamna, kuma baka tausaya mana ba ya Allah lanakunanna min khasir wallahi za mu lalace mu zama cikin tabaku masu asara shi ce sai Allah ya gafarta musu kuma wannan addu'ar ita ce addu'ar annabi nuhu rabbi inni a bika an as'alaka ma laysa li bihi wa illa وترحمني أكون من الخاسرين kaga lokacin da annabi nuhu alaihi salam anna madaukakin sarki ya umurce shi cewa ya ya dauki kowa duk abu ya daube ya dau namiji ya dau mace ya sa a cikin wannan jirgin ruwan da Allah ya umarce shi ya kera ya sassaka ya ce ma ɗansa ya zo ya hau ya ce ah, ba zai hau ba zai je ya hau dutse ya tsira annabi nuhu ya ce masa a'a duk wanda bai shiga cikin wannan kwale-kwale jirgin ruwan ba to Allah ya mun wahayi cewa zai halaka Kike ƙarshe ɗan nan bai shiga ba wahala bai na humal maudu fa kana min ƙarshe kawai kumfar kumfan teku ruwa ya tumbatsa a duniya ruwa sama ruwa ƙasa ruwa ya cike duniya tsofan. shikenan sai gashi shi ɗan annabi Nuhu alaihi salam ya zama cikin al ya zama cikin waɗanda aka nutsar da su da aka gama sai annabi nuhu alaihi ya ce rabbi inna bini min Ya yace ya Allah ya ubangiji kaga rabbu nan ma ce ya ubangiji inna bini min ahli dana yana cikin iyalaina wa inna wa'adaka alhaq kuma ya ubangiji na tabbatar da cewa ka gaskiya ne wa anta ahkamul hakim kuma ya Allah kai kafi kowa iya hukunci sai Allah ya ce maka innahu laysa min ahlik إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أقول أئنك أن تكون من الجاهلين وشيني يتي ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم هذا ربي يتي شيما هي الدعاء دنيا أمفاني ده ربي النبي نوح النبي إبراهيم عليه السلام شيما ده ربي أو ربي ربنا إني أسكنت من ذريتي برواد غير ذي زرع إن بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكوهم قال رب هي أمباني دش هكا عدو إندي وأن أتشن سورة إبراهيم هكا عدو إندي أتشن سورة البقرة بشير إسماعيل وإذ يغفر إبراهيم القوائد من البيت وإسماعيل تذكر ربنا تقبل منا duk in ka ba addu'o'in annabawa to zaka ga sun fi amfani da kalmar rabbu wajen roƙon Allah domin ne domin wannan hakikar ta cewa Allah madaukakin sarki shine mai tarbiyya shine mai kula da bayinsa sai ga sun yi amfani da kalmar rabbu fa inna matalibahum kullaha dakhilatun tahta rububiyyatihi al-khassa domin duk annaba in za su roki Allah zaka ga roƙon da suke masa ababan da suke nema suna nema ne a ƙarƙashin kular Allah ke bantacciya ba suna neman duniya bane mafi yawancin addu'o'in annabawa to zaka ga addu'o'in neman shari'a ne neman tabbata akan addini mu ne addu'o'in mu mutum zai tafi a ce masa ga waje ne alfarma sai ya tafi saudi arabia addu'ar da zai allah maɗaukacin sarki ya ƙara ma kasuwancin shi ko allah ya sa ya samu promotion su annaba ba wannan suke babban allah ba saboda sun san wannan cewa yana ƙarƙashin tarbiyatullahi li ibadihi al-amma kula Allah ce ga baki ne Allah na bada wannan ga wanda ya imani da wanda bai yi imani ba amma addu'ar su ita ce ya zaki su samu kusanci ga Allah addu'o'in su kenan amma mu sai mutum ya tashi takanas ya tafiya mai nisa ya biya kudin jirgi ya je ya umara kawai ya je roƙo ne za a yi zaɓe 2023 Allah ya bashi mukami za shi ke an ce an ga wani a ka'aba yana addu'a wani lokaci can ake ba da labari yana ya ci za ya gama tenuwarsa ta farko to za a yi zaɓe baɗi yana neman tenuwa ta biyu ya makale a ka'aba yana ya Allah in ban koma zaben in ban ci zaben nan ya Allah zan walakanta ya Allah ya Allah kakka walakanta ni ya Allah ka ba ka damun da makamin nan ya Allah na ji dadin makamin nan ya Allah ka roki Allah shari'a alal aqalli ma idan za ka yi wannan addu'ar sai ka sa ta abadi na ba Allah zabi ya Allah ka san bukatar da nake da ita ta mukamin nan ya Allah in alkhairi ne mukamin nan ka tabbatar mu da za ka ce wannan addu'a zai ce shi a roƙa ya zama alheri ko ba haka kake cewa ba za ka zo mutum ya cika ce masa ka roki Allah in alheri ne wannan zai ce a shi dai a ya zama alheri haka muka taɓa yi da wani sai da Allah malam ka taya na addu'a kaza nace to Allah ya sa in abun nan alheri ne Allah ya baka in ko ba alheri ba ne Allah baka abin da yake alheri Allah gafarta malam ni dai na fi son a ce Allah ya ta ya zama alheri Wa asa وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون yana iya yiwuwa baka sani ba wannan abin sharri ne in aka baka zai tabar da kai a duniya tabar da kai a lahira to ka ba Allah jabi to wannan yana ƙarƙashin tarbiyyar Allah da yake ma bayinsa a ƙarƙashin sunansa na Arab at-tarbiyatul khassa ke bantacciyar kula da Allah subhanahu wata'ala yake ma bayinsa ya shiryar da su ya datar da su ya dora su akan abin da yake daidai shine sai yake cewa fa dalla qawluhu rabbil alamin alam firadihi bil khalqi wat tadbir faɗin Allah da ya ce rabbil alamin wannan na nuna ashe Allah ya banta shi kaɗai yake halitta wa tadbir kuma shi yake juya al'amuransa shi kai wa sannan shi ke ba da ni'ima wa kamali ginahu kuma wannan na nuna cikar wadatar Allah wa tamami faqri na ilayhi bi kulli wajhin wa atibari sannan wannan na nuna lallai mu talakawa ne a wajen Allah mu mabukata ne ko da yaushe cikin bukata nake ba lokacin da zaka ce baka da bukata a wajen Allah ko yaushe kana da bukata a wajen Allah madaukakin sarki duka bayi suna da bukata a wajen Allah sai dai bukatun sukan bambanta to shine malamin qayyim shi kuma sai yake cewa wasifatul fi'l siffofin da suke nuna ayyukan Allah wal qudrati da siffofin da ke nuna ikon Allah والتفرد بالضرر بالضرر والنفع sannan da ke bantar amfanarwa ko cutarwa wal ata'i da badawa wal man'i ko hanawa wa nufuzil mashi'ati da zarfuwa abinda Allah ya ga dama wa kamalin quwwati da cikar karfi wa tadbiri amri al da jinjuya al'amuran halittu a bismi rabb duka waɗannan sufofin sun fi ke bantuwa da sunan Allah an rabu. kwarai da gaske na arrabu ne Allah ubangiji ganin dama na sani jujjuya al'amurra na sani ka kalli 'yan shekarun na yadda al'amarin mu nan zariya zuwa wajajen funtuwa ko ka ce ka faro daga funtuwa zuwa nan zariya haka je kaduna ka kalli yadda yanayin yake canzawa a ran nan muna zaune kai aka kuje da wasu ba su gama kaiwa ma gida ba bayan magani ba ruwan ya same su a hanya wanda ba su magariba da wurwuri ba wa yake wannan Allah yake yi ka duba ji alhamis ranar da aka yi tafi ta juma'a yau mutanen mu suna faɗi suna ta idan ranar juma'a ana yin wata wata rana ta daban me zaki to ranar jiya ta fita yau ko ni kaɗai ne na fahimci haka jiya an fi shan wahala fiye da yau duk da dai na gozi tun yaushe su yi haƙuri <laughs> to kaga shi ne wannan saboda haka Allah shi ke da wannan wannan sunansa ar-rabb kenan lafazin al'alamin yan uwa babban malamin lugha al-imam zajjaj a cikin tafsirin sa ma'ani al-qur'ani wa i'rabuhu yace ma'anahu kullu ma khalaqa Allah duk abin da Allah ya halitta shine ake ce masa al-alamuna al-alamu kama qala huwa rabb kulli kama yadda Allah yake shine ubangijin komai komai da ka gani a duniyar nan to Allah ya halicce shi shi yasa har yau ba inda ake sai da safaya fat na dan adam ko akwai akwai inda ake sai da safaya fat na dan adam a ce gashi an yi babu sai a artificial artificial kuma kai ka san ko haƙori ne aka samu artificial ka san ba na gaske bane ana sa ma sai a sa ma dokoki a ce banda kaza banda kaza kakka tauna kaza kuma wani haƙori ne kawai kana zaune sai a ga ka ciro kayanka ka aji waje ka je ka wanke shi na Allah ko yana makale in za ka wanke shi ka tsaftace shi sai dai ka tsaftace shi a cikin bakin ka. amma artificial zai dai ka fike ne sai kawai mutum ya yi haka sai ya ciro kawai zai ga kaza kaka a gaban jikokin shi zai ta mishi dariya ce la ya cire haƙuransa. can ko sai su ga ya maida ba na gaske ba ne. Allah shi ya halarci komai to ma'ana al'alamin kenan al-imam at-tabari sai yake cewa shi ma wal na jam'u alam da Allah yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin to lafazin al-alamin jam'i ne na alam wal alamu jam'un la wahida lahu min nafsihi irin wani suna ne wanda ya tattara ababe da yawa shi ba yi da ƙwara ɗaya kal'ana kamar yadda ake cewa mutane hmm? warrahab kamar yadda ake cewa jama'a mutum ɗaya ne waljaish kamar yadda ake cewa rindina kaga duka waɗannan sunaye ne a lafazinsu suna fa'idantar da abu ɗaya amma a ma'anarsu suna fa'idantar da abubuwa da yawa To daga idan aka ce al'alam to ana nufin time na wata halitta alam shi yasa ce alamul mala'ika alamul mala'ika wato tarin halittar jama'ar mala'iku shi ce alamul jinni tarin halittar jama'ar aljanu alamul ins tarin halittar jama'ar mutane alamul hasharat tarin halittar kwari alamul haiwana tarin halittar dabbobi so daga al'alam wasu malamai shi su ce kullu ma ci wallahi fa huwa alam duk abin da ba Allah ba shi ake ci mishi al'alam duk wani abin da Allah ya halitta ana ci mishi al'alam duk da wasu suka ce ke idan ya zama yana da rai shi ake ci mishi al'alam to kaga aljanu mutane mala'iku ana ce musu al'alam sannan al'imamu sabari ya ce jama'ar wani zamani ana ce musu ala misali mu jama'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce mana alamu zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam mutanen annabi nuhu ana ce musu alamu zamanin nuhu mutanen annabi ibrahim ana ce musu alamu zamanin nuhu shine zaka ji ai Allah madaukakin sarki sai ka ji ya ce wa faddalnakum ko wafa bala kuma alal alami to in malaman mu sun tashi fassara su ce ne alami zamani kamar misali maryam ya maryamu ina hasafaki Wata haraki wa tsafaki sai ce ne ala nisa'il alami Allah yana ba da labarin game da maryam sai ke cewa ya maryamu mala'iku suke mata bishara ya maryamu ya ce maryamu inna Allah asfaki Allah ya zabo ki wa taharaki ya kuma tsarkake ki wasfaki ya zabo ki ana nisa'il alamin akan dukkan matan zamani matan matan halittu sai malamai su ce alami ha, mutanen zamaninta ake nufi halittun zamaninta ake nufi ba duka halittu ba domin hadisi ya tabbata manzon Allah so sama ya faɗi wasu matan cewa suna da daraja su ma kaman Khadija matarsa kaman Fatima radiyallahu anha iyarsa kaman Asiya matar Fir'aunu waɗannan matan hudu manzon Allah sama ya faɗe su da hadda Maryam din ya faɗe su a hadisi ingantacce cewa su ne matan da suka cika suka kai bantansu suka bace. sai kuma ya faɗi cewa ne wa fadlu aisha ala sa'irin nisa'i ka fadlu faridi ala sa'irin falalan ita kuma na na'isha akan sauran mata wasu malamai suka ce hadda waɗancan kuɗin sun shiga wasu kuma suka ce a ban da su wa fadlu aisha ala sa'irin nisa'i duna arba'in falalar sauran mata banda waɗancan hudun banda maryam banda khadija banda fatima banda asiya to na na falallarta a kansu kamar falalar wani abinci da balarabe yake ce masarid sarid a wajen balarabe shine ya hada gurasa da nama shine sarid balarabe girmama kan da zai ke nan ya kawo maka gurasa da nama shine abincin shi da ya fi kowane hmm, izamal khubzu ta'dimuhu bi lahmin fa zaka amanatullahi sarid haka ne hikima ce yace ka ga gurasa idan ka rika daukan nama ka dora mata nama ka hada yace fa za ka zaka amanatullahi tari da ce ba a magana wannan yace wannan shi ake ce masari to ka ga da sai a rika ce mana wai tuwo ne <laughs> in wani ya jana bazara ana cewa fifikon na na'isha akan sauran abinci kamar fifikon tuwo musamman matasa ta ce sai na fifiko ana eh, to kaji asali zai wuya ka ce ba ka san gurasa ko katsinawa za su ji daɗi to shi ne wannan so daga zamani mutanen zamani ana ce musu ala so daga nan Allah yana faɗa mana cewa alhamdulillahi rabbil alamin yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala rabbil alamin ubangijin halittu gabaki daya aljanu da mutane da mala'iku gabaki daya sai ce arrahmanir الرحمن الرحيم نعم Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bayani ya ce shi ne arrahmanin rahim shi gaba ne na rabbin alamin Allah ya ci gaba da bayanin sunayensa ya faɗa mana sunaye biyu a waccan ayar alhamdulillahi Allah sannan rabbi kaga mun samu sunayen Allah guda biyu daga cikin sunayen Allah mafiya kyau Allahu da rabbu da Allahu da arrab to sai sake faɗa mana waɗansu sunayen guda biyu ya ce ar-rahmani Allah maɗaukakin sarki shi ne wanda ya siffantu da tausayi ar-rahimi wanda ya kasance mai aikata tausayi ar kifar tausayi tashi ce ar kuma kuma ne wanda yake aiwatar da tausayi a aikace ina za mu fahimta akwai bambanci da ka siffantu da abu da kuma aiwatar da shi yana iya yiwuwa ka da abu amma kuma ba ka yi haka ne ko ba haka bane ba dole bane dan ka siffanci da abu a ce kuma kana aiwatar da wannan abu ba dole bane amma shi Allah sifasta ta rahmatu to ta ce kuma yana aiwatar da ita ga bayinsa so daga bayi suna gani a ƙasa misali ne fa'ida kuɗi a kashe su a biya bukata da su to za ka ji an ce me kuɗi amma sai a ce na likwidi a ya tuffantu tabbas ne kudin ne shi amma ko baya aiki da kudin kun yadda ko ba ku yadda ba ana cewa ne ilimi amma kuma baya aiki da ilimin ko babu akwai akwai so da amma shi Allah sifar ta tausayi ta fice sifar ita ce ar-rahman ar-rahim kuma yana aiwatar da tausayin nan ga bayansa ba zai babban shi sha wahala ba duk abin da ka yana musu to akwai abin da ya ce nufi ko su gano da wuri ko kuma ba za su gano ba sai nan gaba amma duk abin da Allah ta'ala yake ma bayinsa akwai tausayi a ciki babban malami al'allamatu shinqiti rahmatullahi alai babban malamin alqur'ani babban malamin fiqh babban malamin usulul fiqh al'allamatu shinqiti dan ɗan mu ne a cikin littafin sa bayan yake cewa huma wasfani lillah waɗannan sufofin Allah ne guda biyu wasmani min asma'ihi kuma sunaye ne daga cikin sunayensa al-husna waɗanda suke mafiya kyau mushtaqan min ar-rahmati an tsamo su ne daga sifar Allah ta ar-rahma ala wajhi al-mubalagha a fuska ta kaiwa matuƙa ba a ce arrahimu ba sai aka ce arrahman sai aka ce arrahim wanda suke binciken larabci fannin sarf morphology sun san akwai kalmomin da balarabe ma'aunai ne in ya sa kalma a irin wannan ma'aunin to yana nufin abu ya kai matuƙa rahim ne tausayi amma da ya ce arrahman wanda tausayi sai tare da shi kullum ya zama sifarsa الرحيم على وزن فعيل وانشن على وزن فعلاء akwai bambanci tsakanin ka ce ma mutum atish atish da atishan idan ka ce atishan shine mutumin da kullun cikin kishi yake amma idan ka ce atishun to yanzu yake jin kishi ka ba shi ruwa da ya sha ruwa shi kenan shine atish kamar yadda kake cewa ja'i'un mai jin yunwa yana jin yunwa kana ba shi abinci yake amma idan ka ce jawa'an ko mai yunwaci ce akwai bambanci tsakanin mai jin yunwa da mai yunwaci ko babu a hauta in ka ce mai yunwaci da mai jin yunwa ga suna da bambanci shi kai ne mai yunwaci ne kullum ke amma idan ka ce mishi kana jin yunwa to kaga yanzu kenan a bashi abinci ya koshi to sifar Allah ta ar-rahman da ar-rahim siffofi ne da ke fa'idantar da mubalaga wato kaiwa matuƙa a wajen siffantuwa da wannan sifa ta tausayi والرحمن أشد مبالغة من الرحيم الألامة الشنكيتي رحمة الله عليه يتشي أما لفظ الرحمن يافكي وامتقات يد لفظ الرحيم لأن الرحمن ذو الرحمة الشاملة سنة شواني الرحمن شيني وند رحمة تجمع قوة li jami'il khala'iq fi dunya da dukkan halittu a duniya ba wanda ba cikin tausayin Allah <laughs> ba wanda ba cikin tausayin Allah yake ba kowa Allah yana tausaya masa yana cikin yana cin albarkacin tausayin Allah kai ka san da jiya ko shekaran jiya da wace shekaran jiya abinda ake ma Allah da a ce ba Allah bane kai ka san da ba a kawo yanzu ba ya ce kar a yi a yi kuma wani in zai yin sai ya ce irin irin an yi kuma Allah yana jin shi sai ya shi <laughs> na ji wani malami yana ba da labari in faɗi sunan ko wai ba kula ta yi wani ya kuyi zo ya kwace mushi shanu a gaban shi sannan ya haɗa shi da 'yan sanda aka je kotu ya rantsuwa ƙarya ya ce shanin shi ne alƙali ya ɗauki shanu ya ba azzali ana fitowa kotu ɓarawon mai ƙwatar shanu ya kalli ba fulatani ya mai gwalo sai ba fulatani ya ce Allah ka ƙarya yake yi Allah ka bai da gaskiya shanun nan ba nashi bane kawai cikin farawon shanu a zuke marka nan take kawai kafin ka ce wani abu sai mutuwa sai ce fulatin ya ce ai Allah da haka kake da ba ai na ka ba da haka kake da ba ai na ka ba to kaga shi ya ka tunanin shi kenan game da Allah Allah ya wuce haka dan uwa Allah ya wuce haka shi yasa ya kala kowa ya abin da ya ga dama amma inna akhdahu alimun shadid yana da tausayi amma wallahi in ya kamu kamun sa mai tsanani shi yasa in ka san Allah kana yawo a cikin sunayensa kana kallon irin sunayen da yake da su wallahi za ka tsorata so da ka tausayi sifar Allah ce tausayinsa ta ya game komai a duniya kowa akwai albarkacin tausayin Allah yake ci amma wani mu'minina fil akhirah amma a lahira ba waɗanda Allah zai ji tausayinsa sai masu imani hmm. ai shi sa ake ce mata ranar ya aiki haza yawmu yanfa'u sadiqina sidquhu Allah zai faɗa ce yau ne faranar da gaskiya ke amfanin masu ita a lahira tausayin Allah ranar lahira kawai ga masu imani ranar duk wanda zai da imani to in ki kamin zai yi aiki sunan Allah na almuntakin shi zai yi aiki sunan Allah na shadidul mihal na shadidul iqab na shadidul azab shine zai yi aiki a rana ranar waɗanda ba su imani ba wannan sunayen ne za su yi aiki a kansu amma masu imani to sunan Allah ar-rahim zai yi aiki a kansu Allah kamana wa ala hada aksarul ulama akan wannan fassarar da yawan malamai suka tafi cewa in an ce ar-rahman ana nufin wanda rahamarsa ta tausayinsa kowa a duniya in an ce ar-rahim wanda kuma tausayinsa yake banci masu imani kawai a lahira a duniya kowa yana cin albarkacin tausayin Allah kuma tausayin Allah nan ba fara ɗaya ya saukar a duniya ba tausayi ɗaya ya saukar kashi casa'in da 99 yana wajen shi sai an je lahira shi yasa ana sufa aljanna malam dole kowane irin bakin ciki kake ji sai ka ji zuciyarka ta farin ciki siffanta ta kawai ake ana ba da labari saboda nan ne darun rahmati nan ne gidan tausayin Allah a nan Allah ya zuba tausayinsa kashi casa'in da tara duk suna cikin aljanna kuma za su yi aiki akan masu imani shi yasa imani kowane komai kankantarsa a ranar lahira zai mai shi amfani a aƙida ahlus sunna wal jama'a imani ko da ƙwayar zarra ne zai yi amfani ga wanda ya je da shi wajen Allah kaga duk ƙarƙashin tausayin Allah ranar lahira an imamu tabari ya ce a tasmiyatu bir-rahman mawsufun bi umumin rahmati jami'a khalqihi da Allah ya kira kansa da ar-rahman to ya siffanta kansa ne da ganewar tausayinsa ga dukkan bayinsa wa annahu bi tasmiyati bir rahim amma da ya kira kansa da ar-rahim mawsufun bi khususi rahmati ba'd khalqihi ya keɓance wasu sa ne da tausayin ba kowa ba shine lafazin ar-rahim yake hukuntawa imma fi kullin al-ahwal wa imma fi ba'd al-ahwal ko dai tausayin nan na keɓantattun ya zama ya shafe su a dukkan yanayi ko kuma me a wani yanayin shi yasa a fahimta al-imamu tabari arrahim ba sai a lahira kawai ba a duniya amma yana mace bantattun bayansa ne waɗanda ya zaɓa shi ya musu rahamarsa a duniya da sunansa na arrahim amma cin gajiyar sunansa na arrahman rahman to ya shafi kowa ba wanda ya fita a ciki sunan Allah na arrahman ne wani zubin yake aiki ga barewa zaki ya zo ya hango ta a matsayin alazzu lahmin ku الأطيب فريسة عند الأسد باب فروت ذاكي يفسو تيدد ناما ميدعي أو جنسا أما تقي كوتا زوتا ألك يشتاهون رحمة الله تي أيتي أكنتا غانا الله يرد بإتا هذا شيني وانا سودك سونا الله الرحمن ده الرحيم sunaye ne da suke nuna tausayin Allah madaukakin sarki ga bayinsa al-imam ibn kathir rahmatullahi alayhi a cikin tafsirin sa yace qala abu ali al-farisi babban malamin lugha al-imam ali abu ali al-farisi yana cewa ar-rahman ismun amun fi jami'i anwa'ir rahmati sunan ar-rahman suna ne da ya shafi tausayin Allah ga manne ya khassu bihi Allah ta'ala wanda Allah kai ake kiransa da ar-rahman yadda sunan Allah yake na Allahu ba a kiran wani da shi to haka ar-rahman ba والرحيم إنما هو من جهة المؤمنين أبو علي الفارسي يتي أما الرحيم سونا ألا نينتو سينسى ليكي بنتما في إيماني كوي قال تعالى ألا ينتي وكان بالمؤمنين من رحيما ألا يا قسم شيني توسيق ما في إيماني shi yasa waɗanda suke tausayi Allah na jin tausayin su kamar yadda annabi sama ya faɗi a hadisin al-Imam Abu Dawud yace ar-rahimuna yarhamuhumullah ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaaraka wa ta'ala yarhamu man fil ard yarhamukum man sama ar-rahimuna masu tausayi yarhamuhumur rahman Allah mai tausayi gaman ne su ma yana tausaya musu irhamu man fil ku tausaya ma waɗanda suke ƙasa yarhamukum man fis sama wanda yake sama shi kuma sai ya tausaya musu. shi yasa idan ka tausaya kai ma Allah zai tausaya maka ka'ida ce kana tausayawa Allah zai tausaya maka kuma manzon sama ya nuna cewa inna ma hiya rahmatun amma rahamar da ake bukatar ku sai kun ji tausayin kowa sai kun ji tausayin komai kuma manzon sama ce fi kulli kabidin rabbatin sadaqatun tausayinka to ya zama ya shafi dukkan wata hanta danya hanta ɗanya me yasa a musulunci mu manzo Allah sama ya nuna muhimmancin tausayin nan ya nuna cewa kilaki ta shiga aljanna saboda tausayin kare da tafi da kare da kilakin wane ne abun su duka su biyun duk kayan banza ne kilaki kayan banza kare kayan banza amma kilaki ta zo ta tausaya ma kare ta bashi ruwa Allah maɗaukacin sarki ya ganta ya tausaya mata ita ma ya gafarta mata duk wannan karuwancin da ta yi hadisi ne ingantacce matar aure ta shiga wuta saboda ba ta tausayi ba fi hirratin hiya habatatta ta kama mage kuliya ta daure ta walam tut'imha ta ta abinci walam tatruka ta akulu min hashashil ardh ta ta abinci ta barin da taje ta tsinci hashashil ardh ko hashash ta je ta tsinci abin nan kwarin ƙasa suka dangare su ɓera ta kama ta ci kayanta da kanta har ta mutu Allah maɗaukacin sarki ya fusata da al'amarinta ya azabtar da ita shigar da ita cikin wutarsa tausayi tausayi tausayi ka rika jin tausayin ƙananan yara imani ne imani ne kana aiki da umarnin Allah al'akar ibn hadith radiyallahu anhu sahabun manzon sama ne amma na kauye sahabi ne wanda yake da hayatul khushuna ya saba da rayuwa ta jarumtaka bai san wargi irin rayuwar ƙauyen nan an saba da harbi an saba da duruwa daga kan bishiya an saba a hau dutse ne tsawo ya shigo gidan manzon Allah sallallahu ya ga manzon Allah sama yana rungu mai jikokinsa al da Al-Husayn radiyallahu anhu ma yana sumbantar su yace aw tuqabbiluna abna'akum ya ma'aikin Allah haka ake ma yara ita sun sun basu ana lundar su ce ni asharatun min al-awlad ma qabbaltu wahidan minhum qatt yace wallahi ya ban taba sun banta ko ɗaya daga cikin su ba manzo sun yace awa amliku laka min Allah shay'an shay'an an naza'a ar-rahmata min qalbik sai yanzu to ne kake so ummaka alhali Allah ya cire tausayi daga zuciyarka baka da tausayi to kaga wannan sunan na Allah maɗaukacin sarki shine ya saukar da aiki ɗaya nasa a cikin sunan fafara ɗaya inna Allah ja'ala rahmi aka juz'in Allah ya sanya tausayi ya zama kashi ɗari fa anzala fil ardi juz'an wahidan wa amsaka indahu tis'atan wa juz'an a duniya ya saukar da kashi ɗaya ya bar kashi 99 a wajensa a cikin juzu'in nan kashi ɗayan nan ya tarahamul khala'iqu bainahu kake samun halittu suke tausaya ma junansu hatta tarfa addabatu hasiraha an waladiha khashyata an tusibahu shine sai kaga jirgejiyar dabba dan ta dan mutsili amma ta dage kafar ta bata take shi ta murje shi ba a ƙarƙashin wannan tausayin a ƙashin wannan tausayin ne kake ganin mawadaci yake ɗibo dukiya ya raba ma talakawa a cikin wannan tausayin za ka ga malami ya zauna yake karantar da waɗanda ba su sani ba a cikin tausayin nan ne iyaye suke kula da 'ya'yansu su musu tarbiyya su yi musu tufafi su ci su biya musu kuɗin makaranta wannan tausayi ne so daga ka yi ƙoƙari ɗan uwa ka shiga cikin wannan ka san kwana ɗaya kai ma ka ɗibi rabanka tunda manzon sani ya ce a ƙarƙashin shi duk muke rayuwa a ƙarƙashin shi a duniya muke rayuwa Allah yake kula da mu bayan kula da mu da yake kuma ya umarce mu mu ma mai amfani da wannan kasan mu tausaya mu bayansa kan mu cutar da bayansa ka ce wani bawa baka tausaya masa ba a cikin bayan Allah ka tausaya masa hatta mai safan Allah ka tausaya masa abin tausayi ne ba abin ka masa gwalo bane ko ka ji daɗi ka ga wani yana saba ma Allah ka ce ai ga dan wuta can a ka tausaya masa a wajen isar da saƙo da jawo hankalin shi da shiryar da shi kabila fulza masu daɗi wajen gyaran gyaransa kakkai masa kaushi to in ji abin da al'imam ibn kashir ya ruwaito kenan daga daga babban malami al'imam abu ali al-farisi to kaga duk wannan shi ne al'imam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi ya ce wa mimma yambagi an yi ulama daga cikin abin da ya kamata a sani annan rahmata sifatu ne rahama ne tausayin Allah da yawan mu hatta wajen mu'amalar mu da ƴaƴan mu ai ba mu san me ake ce ma tausayi ba ko da yawa za ka ga mutane ba su san me ake ce ma tausayi ba wani yana ganin tausayi shine a kyale yaro ko ya zama gaula to tausayin Allah ba haka yake nufi bai kyale shi kai abin da ka ga dama al-imam ce abinda ake ce ma tausayi a cikin littafin sa igasatul yake cewa sifatun taqtadi isal al manafi'i wal masalih ila al abdi wa in karihat ha nafsu abinda ake nufi tausayin Allah shine Allah ya isar da abinda zai inganta kai maka amfani ya zama maslaha a gare ka abinda zai gyara kai ya alkinta ka wa in karihat ha nafsuhu ko da ranka bai su ko da ranka baya so tausayin Allah ya maka abin da shi ne amfaninka tsakaninka da Allah duk abin da zai amfani ka kasan shi? Hmm? duk abin da zai amfani ka kasan shi kasan duka abu ne amfani to Allah yana maka wani abu tausayinka yake yi amma kai sai tana ganin wannan abun wahala ne ranka baya son wannan abun to tausayin Allah ne wa shaqqat alaiha kuma ko da wannan abin ya maka wahala fa hadihi hiya rahmatul haqiqiyyah wannan shine tausayin Allah na gaske fa arhamun nasi bika sai yace wanda yafi tausayin ka a cikin mutane man shaqqa alayka fi isali masalihika shine wanda ya matsa maka akan sai ya sa ka kai abin da zai amfane ka wa daf'i madarri wa anka kuma ya kawar maka da abin da zai cutar da kai ina jin wannan abin mutum zai fahimce shi mu buga misali da malamin mai karantarwa a aji ya ce dole ka zo ka zo da safe ka zo da wuri kakkai latti ka zauna aji kakkar ka surutu in ya ba da atanan ka yi in ya ba da homework ka yi in ya ba ka kilas wa ka yi in ba ka yi ba ya maka bi sai yaushe kake gane amfanin haka hmm? yaushe kake ga a lokacin kana jin daɗin tsakaninka da Allah wanda lokacin da ake mishi haka yake jin daɗi ɗari bisa ɗari ya ɗaga hannu ba mu ganowa me mana haka mun fi jin haushin shi me yasa ake raba malamai gida biyu akwai yan wuta akwai yan aljanna ɗalibai suna da aljanna su suna da wutar su akwai malaman da sun ɗibe su sun kai su wuta shine malamin da ke matsawa sai an yi abin arziki shi ko malam ɗan aljanna amma aljanna ɗalibai ba ta Allah ba Shi ne wanda zai basu su abin da suka gada ba. kaga gaulan malami ce ba za ka gane ya cuce ka ba sai ka girma shi lokacin da kake da buƙatar amfanin ya zo maka kaga wannan misali misali na bi likita likita ya zo mutum ya ji ciwo ya zo ya wanke yana sa maka magani da sinadari mai zafi kana ihu <laughs> a asibiti na ga wani ana wanke mai ciwo yana wai ke wannan likitan ba ka da imani ne haka yake ce ma likita sai gaji bayan wani lokaci ya zo likita ya zama abokin shi da ya warke ya samu kaga ashe ya gane ashe wannan likitan mai tausayin shi amma wanda zai kyale shi da ciwo gwalando ya ce yana jin tausayinsa ashe shi ne ba tausayin shi yake ji ba to kaga wannan misali to akwai ababen da Allah yake mana mu bayi ba ma jin daɗin su amma tausayi tausayi tausayin su yasa yake mana haka yanzu ka ɗauki ibadu ibadu da muke ma Allah in Allah ne yasa nake ya baka iko ka bauta masa tausayinsa ne saboda duk wata ibada da kake yanzu ka dauki azumin nan da kana da hawan jini ka aje shan magani ba na ce baka daina bane ni ba likita bane amma azumi ya zo sai kana da hawan jini ka aje shan magani a wannan nan da ake ba a cin abinci ba ka shan magani in aka auna ka za a ga jinin ka bai hau ba wannan likitoci suka faɗa wanda suke bayani akan al'ilaju da siya magani ta hanyar yin Ka kaji ashe gashi ba ma jin daɗi da yawa wasu ana azumin nan inda da yadda za su fa ba za su yi ba makana gaskiya ake tsakani da Allah me yasa kake ganin yanzu mutane uzurorin su yayi yawa a gaba da bada azumi musamman mata mata da sun ɗau ciki sai su ce ba za su yi azumi ba suna suna suna goyo suna ba da nuna su ce ba za su yi azumi ba a kayan da Allah haka iyayen mu suke da an fi su karatu amma ba a fi su da'a Allah ba yi da iyayen yanzu yan matan yanzu matan yanzu sun fi sun fi ilimi sun fi zuwa makaranta amma ba su fi mu ilimi ba su fi iyayenmu da'a Allah ba da tsoron Allah yanzu yanzu dattijuwa har ka ka taba ganin dattijuwa da ta kai shekara hamsin zuwa sama ka gabata sallar walaha to amma akwai namiji matashin da in ka tambaye shi me sallar walaha bai ma san me ake cewa walaha ba ita sallar walaha nan ba ta wuce ta kuma ba ta da wani ilimi kuma yin suka zauna suna zikiri wallahi iyayenmu wani zubin har ba ka san ka je wajen su suna sallah saboda jira irin salatul muttaqin na suke salatul khashi'in na mu ko mu kwakwafa mu an aika ta can ko ta ansu ko bata amsu ba wallahi akwai ban tsoro to kage shine wannan saboda haka rahma Allah na nufin Allah ya maka abin da ku da ranka baya so amma akwai amfanin ka a ciki ko ka gane yanzu ko ba za ka gane ba kamar waɗannan misalan da muka buga ba iya kan magana babban malami Ibn Qayyim kenan game da rahma ba in aka yi mu gobe insha Allah za mu dora daga wannan batu nasa a karkashin fassara Ar-Rahman Ar-Rahim Allah ƙara mana fahimta a cikin Al-Qur'ani Allah ya shirye mu Allah ya albarka a cikin rayuwar mu Allah madaukakin sarki ya saukar da alkhairi a cikin ƙasar mu ya ba mu arziki mai yawa mai amfani ya ba mu zaman lafiya lafiya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk